Am, wato dalilin zuwa nan, Eh, na zo ne mu shawarta yadda za a yi biki. Na wafa? Sunan hajiya ma. Ah. <laughs> Wannan yarinyar da sai ka ce kwanan nan aka yi, aka yi sunanta. <laughs> Ayo jikin girma. Kai Allah. Yarinya ga biki ya rage saura wata biyu? Ye? Allah ga mazan nan. Allah ya yi albarka ai ka kyauta da ka zo ka ka shaida mun wallahi ai zumun zumun munci kenan wallahi wallahi eh, wallahi shi isa ma na yanke shawara na ce zo mu zauna mu shawarta yadda za a zo a daura auren a nan gidan a ina za a daura auren a nan gidan baban alhaji idan aka daura auren nan a nan gidan akwai matsala za a firgita kaji sannan za a fasa kwayaye wasu ma sun rasa rayukansu a kajin sannan alhaji bayan kaji iya abincin gidan nan da za a ci alaji shi kansa sai an bata kwanuka sun fi barkatai alaji. To kaji batun da nake ke gudu ga shi ya ka karanta maka. Shewa kenan. A wannan ai abin da ya yi shi shi ne ya yi ne. Shi yake kula da da al'amura na gaba ki ɗaya. Ki wannan ku ci ba mu? Ban gane ku ku ci ku ba mu ba. To na san ba haifarsa da kai yanzu dai mu yi abin da ya dace. Tunda ba za a zo ginin na ɗaura aure ba, to abin da za a yi daman shi haƙƙin wali wajibi ne kayan gado. Da sif kuma kayan na mariya na ta ce ɗance na take so. Saboda haka sai ka bani kuɗin in je in kai a a so kayan ƴan ƙasar waje. Ai ka san har yanzu dai wata bai ƙare ba maganar fensho ɗin. Ya haji, sha kankana. Ƙara kankana ya haji. Sai ka ce kai ne ka sun Ai matsayin ɗan uwana ya yi ai. Amma a gaya masa gaskiya ai ya Ya haji, sha kankana. Ƙara kankana ya haji. Kana kallon kankana, kai da kankana ya dai kallo. Ka gaya yaran na mai roma billahi kashe shi da mari. Baka san matsayin wannan mutumin a guri na bane? Ya fushe shekara 60 fa mutumin. kuma ba dan kasan nan bane dan Gambia ne ba ah, kai alaji in ma dan China ne ni na rana da shi kai na rantse maka da Allah ka san ni ka san ni ko lokacin da ya alkali ya daure ni ya fi so ɗari ba mutunci ne kai dan daba ne ni kun yanka ka kai ka kyayan ah, ranka da dai bari a'a wannan so nuna mm. masa ne lokacin da kai kake tashin alƙalancin ke ma kake daura wanda ka so ni ma ka daura ni iya daura to bari wannan ah. yana kai alƙur ba daga gambiya ba Allah kai abin da yake gaban ka zan ka biye masa to to ka mai idan sa mana magana dan san macushe ka ja bakin ka ka ka ka ka kurin a to um yanzu kudin gadon zaka bani ba biya fensho ba me kake nufi ba biya fensho ba kurin haka za yi bikin yar mai sunan hajiya ba gado abinda Allah ya huwa ya ce ce maka ka ka samu a rurrufa a bikin ko kenan to ha zan tafi to sai na ji sai na ji ka a ah, a ah, ba za ka ƙara ji na ba au ka raba zumunci kenan tsakanin mu da ni da kai a samu wanda ya raba biki ko ba sai ka zo ba mun gode hmm, ka ci gaba da shan kankana ya haji kar kankana ya haji yana faɗin ka raba zumunci shin alhaji da kai da hiwa ya raba zumunci iya bolar da za a tarkata a gidan nan ya haji za a tarkata bola wacce 'yan aikin gidan nan ma ya haji ko da za su gama wannan aikin tarkata bolan nan sai sun ji jiki iya biyan salaran su ma da za bi. Ina fahimtance ka ba abin da za ka yi ko ɗaurin auren ma karka zaman ka. Alhaji ya hutar da Karka. Alhaji ya hutar da alaji Alhaji karka hana shi tafiya Alhaji ya tafi. Ka raba zumunci. Zumunci. ci ubansa. Zumuncin. Zumunci da gaba. zumuncin ya haji yana kawo hannu ko ya haji zumuncin alhaji kaji me yake cewa ba ni za ka kar ka ji komai alhaji alhaji bai isa ba bai isa ba alhaji bai isa ba bamu gan shi ba bamu ga wanda zai sai Allah ya kara maka lafiya ya haji ya kankana ya haji Allah ya kara maka lafiya 那，他就得用。 champagne oke wannan zazzafan giya me Allah <laughs> ah, kana jina eh kaga wannan wannan shine barau eh, eh. duk wata da kwalwa wata bazawara mai hankali to wannan tana zuwa a hannun shi ne madalla ni kuma ni ne wakilin su to a'a kai kana da matsala wannan ba dan da alakar wancan ciniki da muke ai daban haka ne amma wannan ai ai uwa ai ya tace ai kace ya tace ya tace eh ai aka ce eh haka ne eh mana to ranka dade wannan shi kuma shi na alƙali ka san shi a ah, na san alƙali an sani a Allah sarki ba ba fari bane a fari ne a jikin man kai na matsalar ka dawo da zance baya haka ne ai ana gaya ma farin sani sani bitan to to to eh, eh. to na gane mm. na gane haka ne kun dade mun dade tare kun dade na san shi ya san haka ne tai na karin kuwa dan Allah ka kade ni na bibiyo wannan mutumin eh kamar magana abin da ka zan masa zan masa wannan yarinya da ranka shi dade ka ganta ai ubanta ni na saki nono ya kama amma ma da la'aini tun da naga abin ya biyo ta ta hannun nununku zuciyata ta kwanta wa kas ba ba ba wani abu to alhamdulillahi eh, kuma kai ka san kakanmu mai carbi Allah sarki dan haka duka saban mu ɗaya. yo me me carbi ai ai na na san shi ne ma lokacin ina babbar kotu ina shari'a Allah sarki ai ya sha zuwa idan wani abu ya harɗi shi ake nemowa ya warware Allah sarki eh ina anini da dan fashin ba ni ne shari'a sanan na sa hannu aka kashe shi ba dab da zan na sa hannu za a ruge gidan gidan matala kuma na ritaya Allah ya sa kuma aka tsaye da aikin alƙaleri ka ina ganin alƙali kai dan Allah ba alƙali ba alƙali idan yana kotu eh, eh, dama eh, eh yawa in ba ka yi ma bayani ranka ya dade sai ya kwatan gwata ma yanzu wannan barayin agwagi guda nawa ya daure wanda na sani ya daure su duka da yawa ya sa an harba wasu haka ne eh eh mm. je bayani to wannan yarinya kar ka ji komai inda matsala take wanda daga baya shi na so in ma bayani amma da ike harɗaɗɗe ne na ga ƙwannan zo da kaina ne ma. Kana eh, ganewa. Kana nan kamar yadda ya gaya maka tana da ɗa. To takaicin shi ne yanzu ɗan ta ce dai mu nemi alfarma za ta zo da abu. Ka haba bari a gidan nan nawa ne suke suke ci abinci har numfashin kalajin Allah to rai nawa ne suke ci anan ai da na kowa ne to ƴaƴa dubu nawa ne suke ci anan a'a duk wanda ya zo da rabansa zai ci alaji ba ma ɗanta ba ɗan kowa zuwa yake nan yana ci balle tana kuma ɗan da za a to da shi namu ne wannan to alhamdulillah ya ce menene eh yana maganar dan a kyale shi eh. ya haka ne haka ne. muka fita in muka fita zan ma biya ni to ba komai eh zan ma biya ni eh, da ya bada da yawa ne da na kan na wannan eh dan Allah ni baya ya ya ya ne gogo goye rayu a nan gidan kamar yanda ya yake fadi yanzu dai in dai dan wannan ne kar ma ba ku da matsala in dai wannan ne alaji Allah shi ne yake ciyar da mutum alhaji ne sila insha Allah in dai an zo da ɗa ba wata matsala insha Allah nan gida yanda ɗan gida zai yi abun shi to haka shi ma dan zai ba mu da wata matsala insha Allah yanzu kai kai da matarka buhu nawa nawa nawa ki nawa ai alhaji sai dai mi ta maka addu'a da ah, budin Allah ubangiji ya ƙara buɗe ƴaƴansa fa 40 da shida kuma duka anan suke ci su ci su sha su kashiyar anan duka alaji shine suna. ai sai dai ubangiji Allah ya kara ah. wa alaji girma ah. Allah ya kara wa alaji girma da imani sannan ta ko ina kuma Allah ya kara alaji. Ah. Allah ya kara alaji to godiya miki godiya miki godiya miki ba godiya miki na na na na na zan ma bayani ga ga ku kurka yin gwari gwari eh, na gani ko eh, eh. saboda nan da mashaida ko ba ka bane to yanzu yawa alaji da yake da uban ta mutu ai komai a hannuna za a abin nan eh. wallahi lan kai dai kare yake ya ci shi ubanta ne kuma ya ci a mutu ah. ki ba kai ne ubanta ba kace ubanta ne kai wanda ya haife ta wanda ya haife ta ya haife ta da haka ne ya mutu haka ne ai yanzu ba ta da uba sai ni haka ne yawa eh haka ne ya fahimta sannan kuma bai idan an tashi akwai dan matsala ka san eh, yarinya ta zo min za ta dora wahala duk duk bin da ka sani na wahala ni na na dauki akan kai haba kar in tare ka amma mu ita sintil kawai muke so mm. idan aka kawo ta alaji kai kai baka da matsala ɗakin ta sintil yake ah. da kayayyaki ba he ta zo man da komai ila ah. ita kadai muke bukata ita kadai insha Allah kar ka ji komai ah. ya Allah ya kara ka alaji Allah Ha? Allah ya ƙara kai alaji. Yanzu shi shi wannan farkon kwan zuwan gidan nan. Tumbur aka ka kawo shi ni ne fare ma masa riga ba. Wannan shi ya fara min riga da wando. Ah, Mene ne? To ai kai san. Kuɗi guba ne? Eh. Ka gani kai kana ji. Moyin su ake. Haka ne. Yanzu kai ga wannan. Da alaji kan. Ya kake nufi? Ka ji ajiye mu abin ta eh. kai na na ka kasan sai daga baya zan ba ka na karaban kan wannan magana ka bari a warware tukun ni da sallau a'a na karaban zan ba ka daga baya aya to ba komi ba komi <laughs> Allah ya rufa asiri Allah Allah ya kara ka ta koina Allah ya kara ka ta koina ne Allah ya kara ka ta koina kana kana kana wannan ga nawan wannan na nawan Na gode Alhaji. Na gode. Na gode Allah ya ƙara ka ta ko ina. Allah ya ƙara ka ta ko ina. To to kai ka sani idan fa ne auren nan ka idan nan ba sake ka ta kure ni. Alhaji ni kaina na gobe To ya Haji kwana ina zuwa to amarcin da zaka ci a fita wajen a ci Alhaji. A'a ai dama ai sai mun mun mun je Jamaica. Ai Jamaica za yi can za mu. Za a shiga ta ruwa a ɗan za a zuciya Allah. Kar ka ji komai. Ka busa rayuwarka a daji. ga amfanin zaman su ba Allah ya tsara kai wannan ba hauka bane Alex dai kawai kauna da soyayya da zaman lafiya nake so a gidan nan ban auro bai wannan nan ba don musguna muku kuma ban kawo cikin kudan musguna wata ba kuma kar a yadda a rarraba min kan ya'ya a gidan nan ni zaman lafiya nake ne kuran kin ji na ga miki miki ke ma kin ji na na ga miki kawai da kake ta zancen a rarraba kan wai ta nake dan namu da shi kenan gashi ina a'a a ba ga wannan jaririn da ita ta zo zo da shi ba kaga wannan tabbata ta su ka fito ka faɗi maganar da za ta amfani a gidan nan amma ba wannan maganar da ka faɗi don ni ban ga amfani kina son ki ce ce min wannan maganar da ta ba da da da himma ba ki fafa da mutunci zan ce mun mutuncin ki wallahi me ya ka magana cin mutunci in baka ji abin da take faɗe faɗe faɗe wani akan dan dan dan bazawara ya ta faɗa ba gaskiya ta faɗa ba au kin kin goya ya mata baya kenan ko to zan cin cin mutuncin ku gaba wallahi mama wannan ba yaro bane wannan ne za a kalla a ce yaro idan ban tashi na na karya a'a shi ya haifi duniya gaba ɗaya idan ban tashi na ka karya ka ba shi nake ya yanzu ya kika ai wannan ba wannan yaran ba mai gidan ma da su kan kansa ko ya dan Allah ki kwanta da dan Allah na no no no no no no no ba shi bulin botulu ba shi bulin botulu ya haƙuri ya haƙuri rike rike rike rike kalima na kai ya shaƙi <laughs>